hukumar kwallon kafa ta kasar amurka ta janye goyon bayan da take wa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato sai plata gabanin zaben shugabancin hukumar ta fifa da za a gudanar yau a zurich ta kasar switzerland shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar amurka sunil gulati kuma ɗaya daga cikin jami'an gudanarwa na hukumar ta fifa ya ce tun kafin wannan badakalar ta fito ya nuna a fili cewa ya kamata a takawa sai plata birki yanzu da guguwar almundana a kan hukumar ta fifa ya fito gulati na kai goro da mari domin ganin cewa amurka ta goyi bayan yarima ali bin hussein wanda ke takara da plata gulati ya ce yarima ali bin hussein ya taka rawar gani a hukumar kwallon kafa ta kasar jordan kuma yana da zammar kawo sauyi mai ma'ana kamar 'yancin mata da na matasa.